wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A kowace shekara dubban ɗalibai daga sassan Afirka ne ke tururuwa zuwa ƙasar Turkiyya don neman ilimi sai dai da dama daga cikinsu sun ci gaba da fuskantar kalubalai masu nasaba da wariyar launin fata. Ya gama nuna mana irin surrounding ɗin gidan da sauran zamu shiga main entrance in gidan sai matar ta leko take ce mashi ina zai kai musu sai yake ce mata mu ne sababbin wanda zai ba mu rain ɗin flat da zamu zauna. Sai ta fara a takin ɗin mutum me yasa zai kawo mu haffa da kuka kukanta mu baka ne ba ta so har gwari ma ya kawo dan an taba kira na abd <laughs> daga baya da ke gara wai ashe abd ana kiran ka bawa kawai sun ganka eh, baki sai ai ta ganin ka kaman ba mutum ba akwai garuruwan da na zauna wanda mutum ba zai zauna ma kusa da baki ba kyamar baƙi tana ci gaba da yi wa rayuwar wasu ɗaliban afirka barazana lalle sun shafi rayuwata tun da ina karatu jami'a kuma akwai kosis ɗin da sanadiyar ire waɗannan abubuwan sai da na maimaita su wata shekara da ta gabata wadda na ɓata lokaci na na ɓata kuɗi na a sakamakon hakan ne wasu daga cikinsu suka soma fafutuka na ganin sun zame wa junansu garkuwa akwai social groups haka waɗanda za ga mafi akasari ma na ɗalibai ne ana gaggaya wa mutane cewar to fa ga sabuwar doka ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi. To a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canja a suna ba. Wani gari bai kai arewa hali. Madalla. Rahotanni dai sun nuna cewa duk da makudan kudaden shiga da turkiya ke samu daga hannun ɗaliban afirka ɗaliban na yawan cin karo da tarin matsaloli da zarar sun isa ƙasar. sunana bashir saleh wanda aka fi sani da adgusawi da ba zan manta ba wanda ya faru da ni shine na inda na kalubalanci wata malamata inda tana karantar da mu ilimi na wato logic wanda muke kira da ilimi na mandiki sai ta ke buga mun na wani misali na cewa wato dukkanin larabawa 'yantattu ne sai take cewa kuma a cikin afirka akwai larabawa saboda haka wani yanki na afirka 'yantattu ne sai na ji kowa ya shiru ba a kalubalance ta ba abin ya tsaya min a rai sati mai zuwa na zuwa na ce mata malama abin da kika yi a ciki tabbas akwai racism ciki saboda ta ce wani yanki na afirka yantattu ne kuma 'yantattu nan larabawa ne sai na ce mata kenan mu da muke ba larabawa kenan bayi ne mu kike son ki ce ba ta ɓoye ƙabilancin ta game da cewa balarabe shi ne sama da mu da ita dukan mu foreigners ne a toki haka ne amma sai ta ce ma ɗalibai larabawa ta ce musu larabawa mu 'yan afirka sai ta ce muna baƙi ni ma ta malama da nake koyan turkanci a gurinta tun da nake a rayuwa ta, alhamdulillah ban taɓa maimaita aji ba sai akan wannan mata kirikiri kawai ta ce ma ai kawai ba zan ma wuce ajin ba kawai inda ta faɗa ɗin sai da na maimaita ajin amma na je na kai karar ta gaskiya ban ba abin ya tafi haka ba sunana halima akwai challenges gaskiya sosai da sosai da ake fuskanta saboda ko internship kafin ma mafara sai da makaranta ta zo ta same mu ta ce mana ga sai mun biya dala ɗari da hamsin mai each class saboda asibiti sun fara complain da cewa ba ma jin yare tun kafin mu zo mu yi agreement da su cewa course din na is going to be in English kuma school din na is English university me yasa za mu je mu dinga fuskantar kalubale haka amma kuma ana ganin cewa ɗalibai na buƙatar fahimtar dokokin ƙasar don sanin yadda za su kara kansu. Sunana Salim Jibrin Ɗanbatta ne assistant professor ne a bangaren software engineering. Bambancin yare wannan shine matsala ta farko. Sannan su kuma dangane da ɗalibanmu na Afirka za a iya cewa babban matsala ta farko da suke faruwa shine yanayin dokoki da ake da su a nan saboda mu mafi akasari kasashen namu dokokin namu ko dai ba su da tsauri ko ma babu su to su kuma a nan suna da dokoki masu yawa waɗannan dokokin lalle kam suna daga cikin abin da yake fara yanke wasu ɗalibai namu ƙwarin gwiwa ni daga abin da na lura kusan bambancin fata ba matsala ba ne ba mafi akasari dai za ka ga cewar wani ko yana fari an nemi ya yi wani abu kai ba a nemi ka yi ba ko kai an nemi ka yi shi ba a nemi ya yi ba saboda waɗannan dai kamar yadda na faɗi dokoki kowa da yanayin kalubale da ya fuskanta kin ga shi eh, ya zo ya yi phd a nan garin ba kamar mu da muke undergraduate ba to kin ga yadda za mu shiga mai mu'amala da ɗalibai ba kamar su ba da malamai amma mu gaskiya sadali ka samu yaro ko ɗaya ko biyu ko uku ka tambaye shi ka ce baka wani labari wanda ya danganci nuna wariyar launin fata ya ce ma babu gaskiya tabbas za a iya samun cewa in baka iya yare ba wannan communication gap din nan wani tunani zai iya shiga ka yi tunanin ko amma wani abu. Ra'ayoyi dai sun cika ba da karo da juna. A sakamakon hakan ne ɗaliban suka ɗauki mataki na samar da ƙungiya da a ƙarƙashinta ake iya nemo wa ɗalibai mafita. A kungiyance muna iya ƙoƙarin saboda gaskiya ana hukumomi suna iya bakin yin su idan ka ga amma ma racism to za ga ba wai daga wani official bane ba in ko official ya kuskure wannan abin ko ɗan sanda ko malami ko ma dai wani wanda yake da wani mukami to in ka je ka shigar da shi ƙara ana daukan abin da gaske da gaske kuma akwai lauyoyi da muke tattare da su haka idan mutum ya samu irin wannan kes din lauyoyin firi ne ka je ka same su su shiga kuma za su tabbatar da um, wato mahaƙinka. shakka babu wariyar launin fata matsala ce mai munin gaske da ke shafar lafiya da ma rayuwar duk wanda aka taɓa yi wa. Dalilin da ya sa a ƙasashen da suka ci gaba suka ayyana ta a matsayin babban laifi. Duk lokacin da wani fari zai yi wani abu a kyale shi kai baki kai a kyale ka amma ware launin fata duk lokacin da za a yi mishi wani abu a matsayin shi na fari kai baki ka zo a maka an maka wariyar launin fata amma inda a ce wani ne an sa wata ka'ida an ce duk wanda ya saba za a saba mashi kuma kaga an yi ma fari kai ma baki an maka ba wariyar launin fata ba ce amma duk lokacin da za a iya daga ma fari kafa kai kuma a zo a ki daga maka kafa wannan wariyar launin fata ne kamar yadda wasu ke yi in an zo jarabawa kana ji kana gani fari zai lafi zai shige kai baki ka zo a ce ba za ka shiga ba masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.